الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأدارنا من النار الأمر منظور عند محمد صلى الله عليه وسلم تدلى كيف الجمال توحد باب الحساب توحدنا خيرا توحد توحد كيف تتبايع من الغيب نعم، الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاءوا الأمير قولوا ذوات الشدة لماذا الثانية فلا تدخل دليل حدود أربعين سنة هجرة بثالثين محمد صلى الله عليه وسلم لقد أرسل مدينة وما الأجل ذوات الثانية من الأندية حدود أشهر idan tarihi ya tabbata kowace alamin suna karanta littafin تنبيه من الغالي على مراد الدين عبد السلام بالي أولا مثلثين ثلاث أنا أقول بذنكم بجنب من ذلك جهل كبونا مكانين من ذلك لترى اليوم zama na talatin da tara kuma a shafi na saba'in da tara na wannan littafin za mu ci gaba da tattaunawa a kan yaya ake a gano sihiri ko wani shi ta al'amarin yake yake cinyewa ma rashin lafiya ko rariyar hannu ko wabi tabin hankali zautuwa abubuwa dai ga sunan daban-daban dai yadda za a gane ta hanya ta yaƙini cewa a eh, sihiri aka yi mawa ne a zaman da muka yi da ya gabata mun tantance hanyoyi guda uku wadda ta farko ita ce hanyar wahayi wadda kuma kofar ta riga ta toshe tun daga ɗauke fiyayyen talikai annabi muhammad sallallahu alaihi wanda shi sihirin da aka yi masa shi kansa an gano shi ne kadai ta hanyar wahayi hanya ta biyu ita ce idan sihirin ga da gane mai yinsa yake yinsa muka misali da sihirin masu sihirin zamanin fir'auna da wayanda suka bi tafarkin irin wannan kamar masu ci da wato sihiri din a fili ta hane yawo kasuwanni da wuraren zaman jama'a kamar yadda wata wani lokaci mai nisa na taɓa yin wani misali da ya faru a nan gabanmu a bakin titi ƙarƙashin mangwaron nan da aka sare yanzu wani mai takama da shi dan makera ne ya zo yana so ya gwada matsayinsa na kira yana ba da maganin wuta kamar da yake cewa wanda a gabanmu ya rarraba takardu haka na na jarida masu ansa suka ansa ya koma gefe guda daga nesa daga inda masu takarda suke a hannunsu ya yi wasu abubuwa irin nasu yana nuno wannan takardar haka da yatsunsa kawai sai mai takardar kawai ya ga ta kama da wuta mu ma gabanmu abin ya faru kawai sai takaddar ta kama da wuta ta kama ci falfalfal ya ce yadda ita ba haka ba ta kona ka ya kuma jefar da ita gefe ta gama konewa a gabanmu kaga wannan ga daga aka yi a fili kuma aiki ne na sihiri shi mutum ne ƙarya yake yi ya ce yana da wata kuma halitta ko ƙira ko wani dalili nashi na ƙashin kansa wai haka Allah ya shi don shi na ɗan maƙera ya zama yana da tasarrufi a kan wuta kowane lokaci zai iya kiranta ta zo kuma ta ƙona wanda take so ta ƙona nau'i ne kawai na sihiri hanya ta biyu kenan ta gane sihiri hanya ta uku ita ce ta zato wadda yawancin wanda suke cin abinci a yau da sunan sihiri ko da sunan warware sihiri ko da sunan rukuya da makamantansu ƙololuwar hanyarsu ta tabbatar da sihiri ita ce zato babu ne ba su na hanyar da za su samu yaƙini domin abu ne boyayye suraka hannu ke jan hankali da cewa ai hattara da iri-irinsu 'yan rukar zamani waɗanda ba su da wani abu face wayau da kulumboto da fakkewa da wasu ayoyin alkur'ani da kuma wasu hadisai da cewa wai goyon bayan wayannan ayoyin da goyon bayan wayannan hadisan suke samu suke yin abin da suke yi ba su riki komai ba illa zato kawai har na shahadi da wata aya da ke cikin suratul an'am aya ta da goma sha shida. fadin Allah ta'ala can ƙarshen ayar da ya ce in yi tabi'una illa zanna wa in illa ya kharusun ya kamata ma mu kamo ayar daga farkon ta ne abin zai fi tafiya sosai Allah ya ce wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa zanna wa in hum la yakhrusun Allah ta'ala ya sa mu dace ah, hujja ta gaba na yi manuniya zuwa ga makamancin wannan ayar a cikin suratu yunus aya ta 66 amma wannan abatta ta huta wannan kadai ta ishe mu sai kuma waɗansu ayoyi a cikin suratu zukhruf ma lahum bidhalika min ilmin in hum illa yakhrusun sai kuma ta cikin suratu najmi aya ta 28 ma lahum bihi min ilmin in yattabi'una illa dhann wa innahum ila wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a duk lalibai suke a duhu ba su da wata hanya ta haƙiƙa ta yaƙini mutum ya ce wai wani sihiri aka yi mai ko wance sihiri aka yi mata shi yasa in budurwa ce a ce shi yasa duk mijin da ya zo neman aurenta sai ta yarbe ko bazawara duk mijin da ya zo neman aurenta sai ta kore shi ce lallai sihiri aka yi mata ka ce zato kake yi ko tsammani kake yi fa kullu man yadda'i ma'rifata wuqu'i sihri al-yawma ala fulanin aw fulanatin aw anna ma asaba fulanan min kaza wa kaza sihrun wa nahakumu bi annahu imma sahirun yatalaqqa an shayatin awliya'ihi wa ikhwani wa imma muttabi'un lizan fa huma ithnan la thalith lahum duk wanda ayo yake ikirarin wai ya gane cewa sihiri ne aka yi mawana a yau ko aka yi ko kuma abin da ke samun wane ko wance na kaza da kaza din nan ai sihiri ne kawai to mu hukuncin da zamu masa cewa ko dai shi dan sihirin ne yana samun wa'annan bayanai daga shedanu masu kawo rahoto cikin wanda annabi ya manuniya suna sato ji idan mala'ika jibrilu na ba mala'ikun sama labarin Abin da Allah ya hukunta kaga dama annabi sallama bai shiru ba sai da ya ce idan wannan shaidanin ajani ya sato ji zai jefa a kunnan yan uwansa waliyansa wanda suke taimake tsakanin tsakaninsu don haka duk wanda ya ba da labarin sihiri bisa siga ta yaƙini to mutum ne ɗayan mutane guda biyu ɗan sihirin ne shi kansa a ɓoye ba a gane ba yana samun wani labarai daga shaidanun aljanu masu satoji waliyansa ko ma'ayin aikinsa ko kuma yana bin zato ne kawai bayi da hakika su kenan biyu babu na uku allah ya samu dace duka wannan bayanai muna gabatar da su domin aƙida ta tsaya ga Allah subhanahu wata'ala nan ne hutu yake nan ne kwanciyar hankali take a daina lalube a duhu ana kama kama inda za a jingina bukatu bayan Allah ya ce shine Allahu samad yawa kuma gashi kuma kulla yawmin huwa fi sha'an babu lokacin da zaka neme shi baka same shi ba la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gangadi baya ba ruwan Allah da gangadi ballan na bacci sadaka kowane lokaci shine abin jingina wa bukatu ba wasu barayin imani a gefe ba minuna unzuru akhi alkarim wa nafsi nace daga nan ne nake gargadin dan uwana mai daraja mai sauraron karatu kuma nake gargadin ni karan kaina ma da kaina gargadin kuma da faɗin Allah azza wa jalla da ya ce wa in kullal lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ma'ana babu wani gaba ɗaya face dukkanin talikai ka face sai Allah Ubangijinka ya cika masu sakamakon ayyukansu don haka idan mutum yana so ya samu sakamako mai kyau to ya aikata mai kyau huwi ma malo na Kabir. kuma hakika shi ubangiji masani ne kuma ƙwararre a saninsa dangane da abin da bayansa suke aikatawa ai shi ne ma ba da labari cewa Bayan bayansa ayyukansu sun yawa to duk yawansu yana sana da su kafin ya faɗi wannan magana sai da ya rantsuwa don tabbatar da abin da ya faɗa dama ko bai rantsuwa ba abin da ya faɗa gaskiya ne wallahu ya kulul haƙƙo ubangiji shine mai faɗin gaskiya wa huwa sabil kuma shi ke shiryarwa zuwa ga tafarki kafin ya faɗi wancan cewa ayyukan bayi sun yawa sai ne ce wallaili idza wannan hari iza ta jalla, wa ma khalaqa dhakara wal'unsa sannan ce inna sa'yakum lashatta amma saboda hikima ta bayani da matso da nesa kusa da ya tashi bayanin da zai nuna ayyukan bayansa sun yi yawa sai dunkule su ya zo da su kawai a ajin farko kashi biyu ya ce fa'amma man a abuwa wata taƙa wa saddaka bil fa sanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakila wastagana wa kadda bil husna fa sanu yassiruhu lil Sau saboda haka Allah ubangiji khabirun bima ya'maluhu ibaduhu saboda kai ce innahu bima ya'maluna khabir da haka yace fastaqim kama umir da haka kai mai saurare karan farko ana yi ne da shugaban talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama malamai Allah ya saka musu da alkhairi malaman sunna rasikuna fil ilm suna cewa magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama magana ce da al'ummarsa fastaqim kama umirt Da haka ka tsaya kyam daram da kau kamar yadda aka umarce ka wa man taba ma'aka da kai da wanda ya tuba tare da kai ya baro barauniyar hanya ya dawo hanyar kwarai wala ta dagau kar ku girman kai kar ku ƙetare iyakar da Allah ya shata muku innahu bima ta'maluna basir lalle hakika fa ku sani shi mai gani ne game da abin da kuke aikatawa can aka ce innahu bima na khabir khabir kuma basir kaga babu yadda za a yi wani aikin ka ya koyi ga ubangiji subhanahu ta'ala sannan ya kara da cewa wala tarkanu ila alladhina zalamu karfa ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci kalmar zalunci ta hada da yan sihiri ai da magoya bayan su kar ku karkata zuwa gare su masa kumun naru karke wuta ta kona ku Allah ya kiyashe mu to daidai wannan gabar nan muka zo ƙarshen wancan bayani na cewa hanyoyin gane sihiri kun dai riga kun ji su kuma su kenan a iya ta mu fahimtar wahayi daga Allah baya ga nan kuma sai abin da za a gan shi kuru-kuru a ido a yi shi kuma kamar da bayani ya sha maimaituwa ba barodo ne rufa ido ne ba tabbata zai yi ba haka al'adar ƙarya take tayewa ta taso kamar ta baka tsoro amma kuma da an koma ga Allah imani ya kyautatu kuma aka dogara da Allah za ka nemi ƙaryar ka rasa sa'annan hanya ta ƙarshe ita ce hanyar zato Allah ya kiyashe mu sai kuma na bude wani shafi cewa waƙafatun ma'a wahidin wa kitabi za mu ɗan tattauna haka maganganun malam wahid abdulsalam bali mawallafin waɗancan littattafai guda biyu wiqayatu linsani min jin wa shaitan wa asarimul battaru littasaddi lissaharatul asharar kamar yadda ya sa masu suna wanda shi kan sunan mun yi magana a kansa farkon fara karatun wannan littafi <clears throat> cewa <clears throat> za mu tattauna da shi akan waɗansu bayanai da yi <clears throat> wanda suke buƙatar a yi masu gyara kamar yadda muka ji lokacin da muke tattauna akan matsalolin aljanu mun kawo littafin sa da ya shafi wannan bangaren wa katil insani min jin wa shaytan muka dan faɗi kaɗan daga cikin abubuwan da ke ciki na kurakurai da sakin hanya to yanzu tunda ana magana akan sihiri sai na ga dacewar mu nazarin wani littafi na shi har wayo littafi na biyun na batun sihiri kuma da yake littafin an bubbuga shi da yawa ya samu ɗabi da yawa to na ɗauko ɗatsin da nake ganin ni a wurina dai shine na ƙarken bugawa ita ce ɗab'a ta goma ɗab'a ta goma duk shafin da zan bayar a cikin maganganun da na hikaito daga gare shi to a wannan littafin a wannan bugawar zan ba da shafin domin mai irin wannan bugawar ya je ya duba allah ta'ala ya taimake mu ta haka za mu tattauna da shi a cikin wani littafi nasa mai suna a asarimul battaru takobi mai tsananin kaifin yanka fita fitasaddi lissaharatul ashirar a cikin abin da ya shafi dukufa da tunkarar 'yan sihiri a shararai shi ne sunan da ya fi sai na ce wala sihira illa haɗa kitab ni a gani na ba wani sihirin da ya wuce wannan littafin na shi kan shi littafin sihiri ne inda an fahimci ma'anar sihiri da muka gabatar a can nuna abin da yake ba gaskiya ba haƙiƙaninsa ba amma a nuna shi a haƙiƙa to tabbar wannan littafin yana da kaso mai tsoka a cikin wannan fannin sai na ce ya ƙulu man ta'allama sihra wa wa wahid abdulsalam bali fi muqaddamati kitabihi wannan shahararren malami da ya koyi ilimin sihiri kuma ya koyar don duk wanda ya karanta asarul basar to babu shakka zai samu ilimi ba kankane ba akan abin da shafi sihiri shi sa na ce ya koya kuma ya koyar a ina ya wannan maganar a shimfiɗar littafinsa wannan littafin da sunansa ya gabata me yake cewa da nake ganin beken maganar ko kuma akalla ya kamata a ƙara kula da ita abin da ya ce fa'inna mawdu'a sihiri min al-mawdu'atil hammatin lati yajibu an yatasadda laha lahal ulamau bil bahthi taqib wal kitabati alif. Ya ce to a gaskiya wannan darasi na sihiri yana daga cikin darussa masu mahimmancin da ya zan wajibi ne malamai su dukufa akan waɗannan wato darussa su ta bincike kuma su ta tsefe bayanai su ta rubutu a kai kuma su ta wallafe-wallafe a kai abin da ya faɗa kenan na jawo hankalin malamai su dukufa akan wannan fanni na sihiri kuma yayi wannan magana a cikin wannan littafin wato asarimul battaru fi tasaddi li saharatul asharari kuma kamar na faɗa wannan ita ce nuska ko bugawa ta goma ta wannan littafin a bangon littafin an samu da su an yi bayani kamar haka ya ce tabbatun jadidatun wa munaqqahatun wa bi idafat bugu ne sabo kwarai wa munakaha kuma wanda aka tace aka tantance aka rairaye aka yi duk gyare-gyare sannan kuma ya ce wa bi idafat akwai kuma ƙare kare da wannan bugawa ta kunsa a kan sauran bugawar da ta gabace ta wannan ita ce bugawa ta goma wannan magana da nace ya faɗa za ka same ta a shafi na bakwai na wannan littafin ga nakadin da na ma wannan maganar na ce kultu fi hadal kalami sihrun kadhalika bayani wannan maganar ma tabbas a cikinta akwai sihiri irin na bayani kun san mun faɗi nau'o'in sihiri ko muka ce akwai na bayani sihiri a cikin zance har muka shadi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yayi wannan bayanin ya ce wa inna minal bayani la sihran to wannan ma magana tashi akwai daukar hankali a karkace a cikinta kamar yaya li'anna sahibahu akkata am. domin shi mai maganar ya tida maganar ne yazo da ita a baibai kuma yazo da ita bi usulubin fi ghayatil da wani irin salo mai matukar taushi na jan hankali yukhayyilu ila sami' annahu haq. wanda zai sa mai sauraron maganar ya zaci cewa magana ce ta gaskiya wa huwa fil haqiqati batil amma a haƙiƙanin al'amari wannan maganar ƙarya ce ba gaskiya ba ce ya za ta zama ƙarya na ce fa'amara bi tasaddi lima nuhiya anhu shar'an ya yi umarni ya ce a dukufa a mai da hankali wajen abin da ita shari'a ta ce a nisance shi gara aka su nassin hadisin manzon Allah cewa ya a nisanci sihiri to ga kuma wahidi na cewa lalle yana daga cin wajiban al'amari da suka hau kan malamai su dukufa cikin bincike kan al'amuran sihiri wane magana wa zamu dole dai ka san wannan magana akwai takon saka ciki maganar manzala ta yi sama shi kuma wahidi tashi ta zo ta yi ƙasa tilas maganar manzala ta yi gabas ta wahidi ta yi yamma shi annabi ya ce ku nisanci al'amarin sihiri ijtani bu saba al-mubiqat ashirka billah wa sihr haka annabi ya faɗa hadisi muttafaqun alai ku nisanta shi kuma wannan ya ce a ku dukufa tala akwai matsala ko babu bari mu kara maimaita magana wahidu cewa fa inna mawdu asiri min al mawdu'at al hamma allati yajibu an yatafadda laha al ulama bil ba'th wat tanqib wal kitabati wat ta'lif yace a a ayi bincike sosai kan me kan sihiri kan mawdu'in sihiri kan darasin sihiri a dukufa an ya tasadda lahal ulama malamai su dukufa lallai su dage su yunkura su hoɓɓasa wajen binciken sihiri ko darasin sihiri su yi bincike su tantance bincikensu kuma su rubuta binciken ya zama littattafai mujalladai watakila yake nufi sannan kuma su yi wallafe-wallafe a kan al'amarin sihiri abinda manzala su sun ce ku nisance shi mm, ku nisance abubuwa bakwai masu halakarwa daga abu na farko shine shirka na bin shine sihiri manzo Allah ya lissafa to wannan kenan wa huwa ta'allumu sihiri me annabi ya hana ko ko me shari'a ta hana shine nace koyan ilimin sirri duk kun da ji darussan da muka kwashe su makonni muna yi ba mu samu malami na gari guda ɗaya ba in ba razi da kuma shi wahidu ba da suka zo suka ce ya halatta a koyi ilimin sirri duk malaman duniya na sunna sun ce koyan ilimin sirri haramun ne dukkan su magana ta zo ɗaya Koyan ilimin sihiri haramun aikata sihiri ko kafirci ne ɗauka a rai cewa sihiri zai amfani zai yana da wata fa'ida ɗaukar hakan kudurta hakan mun ji malaman da suka ce shi ma kafirci ne amma ga shi yau wahiri na cewa a dukufa a mai da hankali ka'in da nayin a yi shi kawai saboda ya samu dama ya zo ƙarnin da addinin musulunci ya zama maraya bai da gata har kasan da ya fito ƙasar da ya fito kasan misra addini ya zama maraya bai da gata kuna ga yadda ake kashe masu addini duk duniya ta zara ido ba mai cewa uffan saboda addinin da suke yi ba yi da gata ya zama ɗan bora ba mai kishinsa muna cikin karni wanda yake mai haɗari karni mai takaici ka yi abin da kake so ka yi a cikin musulunci ba mai ce maka ta tafi a sauki ka ci karanka ba babbaka ba za a kamo mutum a tinkire shi me yasa ka ce kaza ba me yasa ka saba malaman sunna ka saba ma alkur'ani da yace kar a yi yace sirrin nan kafirci ne ka saba shi? aya ga ta madaniya mun karanto wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin na shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wannan ayar ka saba mata ka saba mu wancan nagartaccen hadisi muttafaqun alai annabi ya ce a nisanci abu kai kuma ka ce lalle wajibi ne malamai su dukufa akan sihiri kenan yanzu ne a duniyar yau a karnin da muke ciki kana nan da ranka wahidu a yanzu ne ka gano abinda dukkan malaman musulunci sun gabata ba su gano ba na wajabcin a dukufa a kan ilimin sihiri Allah ka shirya da mu bal amara shaharul hakimu bitinabi shari'ar mu mai hikima ta yi umarni a nisance shi shi ziri a ina za mu samu faɗin manzo Allah ijtanibu sab'al mumikat ashirka billahi was zuwa ƙarshen hadisi da yake muttafaqun kunalai? sannan na cewa kada kala Allah ta'ala in mun koma alqur'ani kuma ku duba inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا yanzu wannan ayar don Allah idan mutum ya fahimce ta matuƙar da yana da imani cewa in Allah da manzansa ya zartar da wani al'amari na addini na ibada to ba daidai ba ne ga mumini namiji ko mace ya saba ya zama yana da wani kuma zaɓi na kashin kansa shin don Allah ƙur'ani bai nuna mana haramcin koyon sihiri ba to ga hadisi kuma ya ce a nisanci sihiri to wani kuma wata hanya kuma za ka kwakulo akasin wannan ka yi gyara ka ce kai a'a a zo a koye shi ne ibn kasir rahimahullah da ya zo karkashin wannan ayatu ta fa hadal ayatu ammatun fi jami'il umuri ita wannan aya magamiya ce ta shafi dukkan al'amura gaba da duk abin da ya shafi na ibada duk abin da ya shafi na hani duk abin da ya shafi na kuyi ko ku bari al'amuran ibada al'amuran addini gaba daya ibn kasir ce wannan ayar su take nufi babu wani abu da musulunci zai ce e kai ka ce A? ko ya ce a'a kai ka ce e to nan musulunci ya ce a banda koyon sihiri a'a banda koyon ilimin sihiri a'a banda matsar yan sihiri banda mu'amala da su a kyale su ko nisance su Sai kuma ka so ka ce a zo a dukufa a koya sannan ibn kasir ya ci gaba na cewa zalika annahu idza amara Allah wa rasuluhu bi shay'in falaysa li ahadin mukhalafatu abinda ake nufi malam yake cewa abinda aya take nufi idan Allah da manzansa suka yi umarni da wani abu sai ce a yi abu kaza to a duniyan nan ta maliki wa kaf babu mutum ɗaya da yake da dama ya saba ma wannan abin kuma ce ya zauna lafiya wala tiyara li wala ra'aya wala qawl yace kai ba wani wanda yake da wani zabi nashi na kashin kanshi sabanin abin da Allah da manzon suka ce babu wani ra'ayi sannan babu wani wata magana wadda wani ke da ikon yayi ta sha bamban da ta Allah ta sha bamban da ta manzon Allah irin waɗannan ayoyin ai suna da yawa cikin alkur'ani falyahzaril ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسلي جهنم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه مي فانتهوا من الله صلى الله عليه وسلم حديث سيجي ما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا فاتركوا Nace ce idan faƙad amaran nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi bi sihiri na ce tabbas annabi ya umarni a nisanci sihiri ba ko kwanto akan haka fa'alama anta ya wahid to akan wani dalili ne ya kai wahidu ta amuru ulama bi tasaddi lahu kake umartar malamai su dukufa akan sihiri annabi ya ce a nisanta kai wace meye madogara ka ke cewa su dukufa su koya وقال الإمام الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله ينا شوى ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا أن يقول إلا باستدلال babu wani a duniya guda ɗaya mutum ɗaya da yake da ikon ya ce wani abu in ba manzon Allah ba sallallahu Sosai ya kawo dalili wannan mai magana in jiwa in ji alimamu shafi ya wala ya ƙulu bi masusin kana mutum ya buɗe baki kawai ta faɗin abin da aka ce eh da kyau eh da kyau eh ba laifi eh da kyau eh da kyau ya ba zai yi mutum ya yi wannan magana ba a cikin musulunci ya fa inna min mastuhsina sai shay'un ita domin daga cikin abin da ake ganin yana da kyau akwai wani abu yana nan yuhdisuhu ala ghairi misalin sabak da mutum kan kirkire shi bai da wani misali da ya gabata yanzu da wahidu na nan gaban mu mu karanta wannan magana da ya rubuta ya danno ma duniya ta aiki da ita mu tambaye shi don Allah cikin malamai magabata tun daga sahabban manzon Allah zuwa zamaninka lissaho mana malaman da suka riga ka faɗin wannan magana cewa wajibi ne malamai su dukufa kan ilimin zai yi, kawo mana su ko goyawa da wannan magana ta alimamu shafi ita inda za a tafi ana ganin ba laifi ba laifi ai da kyau eh to ai ko yayi kyau eh yayi kyau ita to sai mai yin hakan ya kirkiro wani abu da ba yi da magabaci da ya gabace shi aikata wannan abu wa alaihi nace akan wannan magana ta al-Imam Shafi'i falau kana lil ummati hajatun ila bayani khatr as-sihri fawqa ma fil kitab wa sunnati laqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihi fa fala nike cewa idan da al'umman nan ta annabi Muhammadu khairu ummatin ukhrijal lin-nas da tana da buƙatar a yi mata wani bayanin haɗarin sihiri ta yadda idan ba wannan bayanin ba za ta halaka za ta shiga haɗari za ta bani ta lalace don haka tana da matuƙar buƙata sai an mata bayanin haɗarin sihiri fiye da abin da alƙur'ani ya faɗa da abin da hadisi ya faɗa to da tuntuni annabi ya yi wannan bayanin saboda da kansa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ban bar wani abu na alhairi wani abu na alhairi ga wannan al'ummar tawa ba face sai da na bayyana ma al'ummar kuma na kwadaitar da su su yi ha kuma ban bar wani sharri ba da ya shafi wannan al'ummar tawa face sai da na gaya musu sharrin kuma na na na na hane su kusantar wannan sharrin to idan ku an samu shiru akan wannan lafazin wahidu ba yi da hadisi a kai to wajibi mu gamsu da abin da manzon Allah sallallahu ya tabbatar mana na sha gaya muku wannan babi ne na aƙida ba magana wani ɗaga ƙafa ko wani kara to a kasan fa balarabe ne ha mutumin misira ne in dai larabcin nan ne ya bi ka in kuma ilimi ne ai ya dama ka ya shanye ko malamin sunna ne ya rubuce rubuce wallahi dubban musun ko ɗaya ba a nan amma dai bai kai darajar masumi ba ko to tunda ko bai kai darajar masumi ba ni a wurina ga ɗaya daga cikin kurakuransa da na gano kuma wannan maganar ba zan yi aiki da ita ba ni saboda ba ta da dalili ko kankane na shari'a a wajena ba yadda za a ka ce kana umartar malamai wai ma wajibi ne yanzu kai ne za ka wajauta wa mutane abin da Allah bai wajauta musu ba balma shi Allah ya haramta kai kuma kana cewa ba haramun ba ne ma wajibi ne ma? sai Allah ta'ala ya shirya da mu so na katin da ba a ji manzon Allah ya ƙara a kan inda Allah ya tsaye da shi ba na bayanin hadarin siri wai wani bayani ya wuce an ce maka abin nan kahirci ne masu yin shi kafirai ne shin kuma wani bayani kake so ya maka wani hadarin ya wuce wannan a'a an ce kafirci ne kuma sai na da kufa na je na ilminsa na kware na san fannoninsa da kaza da kaza sannan zai ce to na gudu wani irin kwanga bakon baya ne wannan irin wasa da hankali ne wannan a ai kawai ba kare bin da mu ku je can abun ku ga ni na rike Allah da manzon shi shikenan wa yaqulu hadha al Alimu bisihri na sake cewa haka kuma wannan malamin sihirin ga kuma wata magana da ya sake fi nafsi sahfa a dai wannan shafi na bakwai na muƙaddamar littafin sa a inda yake cewa fa abha min alwajibi ala ulama'il muslimin an yubayyinu lin-nasi khatar as-sihr wa dararahu bal al-aham min dhalik an yajtahidu fi i'da'ihim al-ilaj ash-shar'i lis-sihr sai kaji kaman dadi kaman maganan mai dadi kaman ba matsala yace sai aka wayi gari yana daga cikin abin da ya zan wajibi akan malaman musulunci su yi wa mutane bayanin haɗarin sihiri kama dai na ƙarfa waccan magana ta ta farko su kuma bayyana wa mutane wato cutuwa haɗarin sihiri da cutarwa irin ta sihiri ce kai bal ba ma haka ba ma al'aham min zalik abinda ma yafi wannan bayanin nasu mahimmanci in ji shi fa shi shine an yaji ta hido su yi haji su yi ƙoƙari su yi hoɓɓasa su yi ɗamara fi iɗa ihimul ila da shari'i wajen baiwa mutane magani irin na shari'a lissihiri na sihiri wannan maganar ta iya ta harshen damo a babi na kyautar zato sai ka kyautar zato ka batta a haka ka ɗauka alhairi yake nufi kuma da gaske yake nufi to sai dai idan mun ci gaba da bibiyar littafinsa za mu gane maganin sihiri na shari'ar da ya faɗa to ba shi yake nufi a wannan maganar ba don ba shi ne a cikin littafin ba kuma sannan a hankali gaba bayan gaba za mu rika da wayannan bayanan da za su warware wannan magana shi da kansa domin mu dai a wurin maganin sihiri na shari'a in dai an ce na shari'a ba shi ne wanda ƙur'ani ya nuna ko hadisi ya nuna ba to shi ne falaki da nasi a alƙur'anance wannan shi ne maganin sihiri na shari'a karanta falaki ka karanta nasi na'am a bisa hujja alal umum za ka hada da fatiha da ayatul kursi da amanar rasul su kenan abinda addini a abinda ya shafi ayoyin alkur'ani abinda aka nuna mana ke wannan su ne maganin sihiri na shari'a na shari'a sannan sai kuma mu koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duka wannan ma da muka faɗa ai a hadisan can muka gano su duk hadisai ne suka nuna mana su hadisi ya nuna mana muhimmancin fatiha hadisi ya nuna mana muhimmancin ayatul kursi shi ya nuna mana muhimmancin amana rasul shi ya nuna mana muhimmancin falak ulhu wa falak nasi har ma hada da kulhuwa. duk a hadisan can muke kuma a al- hadisi ga ayoyin da ya nuna mana na'am sihirin da aka yi wa manzon Allah falaki da nasu ya karanta mun sha nana ta wannan kar a gaji domin shahadi muke yi dalili muke kafawa kuma shari'a muke so mu goyi baya kunce muke goyon baya ba inna rididin gari ba Allah ta'ala ya nuna mana in ka bi inna rididi wa in tudi a man fil ardi Luka an sabilillah da musu duka san ka tattara su in yattabi'una na dhann wa inna la yaqrusun kirdado ne kwatanci faɗi ne kawai babu tabbas a abin da suke yayatawa in dai gari ka bi ka wannan guguwa da ta taso kar ta tsorata ka dan uwa tsaya gaskiya na cikin natsuwa ba cikin hauragiya ba kar zaƙin bakin mai zaƙin baki ya ruɗe ka saboda ya haddace alkur'ani ya iya rera sauti kai kuma a wurin ka tunda ka ji an karanta alkur'ani Allah sarki bawan Allah ka riga ka saki jiki ka amince akwai mazambata cikin makarantar alkur'ani dubbai akwai masu ci da alkur'ani shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu zai faɗi mana wa'anda za mu girmama cikin ahalin alkur'ani sai da ya ce wa hamilil qur'ani ghairil ghalifihi ashe akwai yan guluwi a cikin alkur'ani saboda kada zakin murye shi a ta kawai ɗebe ka mai sunna ta tabbatar kawai kar kuma ya burge ka da ai gari duk gari haka ake ai yanzu ai can ma layi kana ai gari kana ma ba ruwanka da gari haka ake yi ba a turo ka kai bauta da gari ba yawwa so da haka anan nake cewa fala ultu la khatar ya baka li sihr wala barar ala ahadin yuminu billahi ko akwai ne? amana billahi ala ahadin amana billahi wal akir? na ce babu sauran wani hadari da sihiri yake da shi ko wata cutarwa akan mutumin duk da ya imani da Allah ya da tashin kiyama sannan kuma wasaf daga binabihi. muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya gaskata sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yi da wani hadari da yake fuskanta dangane da yan sihiri kaf tunda Allah ta'ala ya riga ya ce wa ma hum bidarin nabi min ahadin illa bi iznillah dan me za ka zai hana ka bacci kawai aje a zo jewa maka wani tsoro na daban منذ ma nazara alaihi المعوذتان tun daga lokacin da falaki da nasu sauka ga manzon Allah alaihi wasallam to mumini bai da sauran wani fargaba game da dan don yana da falaki da nasu sun mai na ilaja sihiru shari'i sannan kuma da ya ce wai malamai su ba mutane maganin sihiri na shari'a na ce to ai shi maganin sihiri na shari'a tauƙifiyun ne alan naƙli in dai ka ce na shari'a to ai annabi ake jina ya nuna ba kai ba ba kuma waninka ba tauƙifiyun ne tsararren iyakantaccen al'amari ne alan nakal cirowa ake kace mana qala lahu ko qala Rasulu shikenan shine maganin sihiri na shari'a tauhidi amma dan ka ma wasu malamai sun ce ah, a nemo ganyen magarya a danda kada dutse a zuba a ruwa a karanta kaza a tofa kaza a tofa kaza duk wannan ijtihadi ne ba shar'i bane ba shi layi ne na tajriba ai ka a burge ka da an ce an a ce a karanta kaza shi wannan dai abin da annabi ya ce da aka ce a karanta a sa a ruwan magariya ba annabi ya nuna shi ba bai tabbata a ijma'in sahabbai ba ko ya tabbata a ijima'i a wani karni daga malamai na sunna a ce da ijima'i ya zo don haka bai wuce layin jariba ba jariba na gaya muku ibn kaim joziya ya taɓa zuwa aikin hajji yana da wani ciwo da ya dame shi ya yi magani iyakar magani Allah bai yayi mai ciwon ba sai Allah ya bashi iko ya je makka sai ya ga gashi ga zamzam ya san kuma ga irin abin da annabi ya faɗa kan zamzam to amma ba ya taƙaita a zanzan ɗin ba in ya ɗauko zanzan ɗin sai kuma ya karanta fatiha sai ya tofa a ruwan zanzan sai ya sha kuma sai Allah ya bashi lafiya ya warkar da shi ya rubuta wannan cikin littafin sa madarijus salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amma da masu ta'aliki suka zo sai suka ce to kafa wani ya ɗauka kuma wannan fa sunna ce dama annabi bai hada da Fatiha ba lokacin da yake bayyana mana ruwan zanzam ka gane in za ka yi riko da sunna to annabi ya nuna maka ruwan zanzam in ka kara da Fatiha wannan kuma ita hadin ka ne har abada kuma ba zai zama sunna ba ku gane fagen yawon haka muhammad hamidul faqi haka ya mishi taliki ya ce to kafa ku ɗauka kuma wannan fa ya zama sunna sunna sai abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am manzon Allah ya tabbatar da Fatiha a zaman kanta karan kanta a babi na ilaji a babi na magani ilaji shar'i kuma ya tabbatar da ruwan zanzam a magani na kansa amma idan kokarin ka ya baka dama ka hada wancan da wancan to kuma wannan naka ne shi yanzu ba na annabi bane ba ko da ka warke ni'ima ce daga Allah subhanahu wataala in ka tahi za ka karantar da mutane ga yanda nayi to kafa ka ce musu kuma shari'a a shari'a ta ce a yi kaza a yin kaza a amma ni sai na rika hadawa kamar addu'ar da muka samu ta gawa sallar gawa a ce littafin ashimawi cikin risala ko ai ba ba ka da wata ruwaya guda ɗaya da zo da waɗannan addoyin jeri guda matani guda amma ijtihadi ne na shi malamin ya ga bari ya haɗo waccan ruwa da waccan ruwa da waccan ruwa shi sa sai ta ɗan yi tsawo ma kun gane ko yanzu ijtihadin sa ne amma shi annabi ya karanta da su guntu guntu dan kassi mai bin sunna wahala ba laifi yau kai watan gobe kai watan gobe kai watan jibi kai watan amma tara su lokaci ɗaya. wannan kuma ijtihadi ne na malami wato suna sauki gare ta yanwa musulmi ko a addu'a ka ga doguwar zankaleliyar addu'a ko ta kunshi wani na wuyaya sai an nemo kamus ka bincike wannan addu'ar ba daga annabi ta zo ba zai wahala inda dukkan an ci annabi ya yi doguwar addu'a har mayafinsa na faduwa to kuma a zuciye bai yi ta a fili ba don ƙila za ta yi masauran bayan allah al'umma shi wahalar iyawa sai ya saka ya abin shi sai dai a baka sura kawai a sura ya daɗe yana yi ya daɗe yana yi ya daɗe yana yi amma yaya ruwa ya take nabi ya bata ɓoye tsakanin da ubangijinsa da yana so sai mun yi irin ta lalle ilalla sai ya karantar da sahabbansa komai tsawonta alhamdulillah za a samu wanda suka iya cikin sahabbai saboda ni'imar da Allah ta'ala ya musu da bai wanda ya musu da fifita su da yakan sauran ah, jama'a sauran bayan Allah da an samu wanda suka haddace suka kaito mana addini ya zo da sauki ko su mutane zo su tsaurara shi su kara mashi tsada saboda haka na ce wa al-jihadi wala ta jiriba in dai ilaji magani ne na shari'a ba wai ijtihadi ake a gano shi ba a'a ba kuma gwaji a hada kaza da kaza wannan ba wai ba halas bane ai gwaji halas ne magunguna irin na gida ka jika kaza ka sha amma dan Allah dan na jika eh, abin nan an mun batangara huni na sha an ce garahuni na maganin kaza ko na ɗebo zogale na kwaɗa ko na sha ruwan zogale ko na sha eh, misali sun zon ce na yi sunnar annabi a'a na yi dai abinda musulunci ya halatta mun in yi musamman na samu wani ƙwararre wanda ya ma ni ido a wannan fannin alhamdulillah yau akwai yan uwa ahli sunna wanda sun ƙware wajen binciken magunguna bil ashab tsirai da ganyayyaki da saiwu da sassaƙe-sassaƙe da shauransu wannan babi ne halas ne a yi wannan an gane amma ka a haɗa da aljanu don yanzu kuma za an aka yi wasa sai a yi shirka shi ba haushe allah ya jarabu ba hausa hausa filani da fitinuwa da aljanu shi dai ba zai dai kware ya zirbi cikin harkokin magani ba sai ya kira maka shaidanu sai ya kira maka aljanu ga 'yan uwanmu abokan zaman mu kuma rabawa. a ta ma kyamarsu muke yi muna ganin kama addinin su ba dai ga nan amma wallahi in bayarabe zai kware a harkar maganin gargajiya har ya kai yana hada tablet tablet yana da yana yana yana gwada shi a aune an gane ko ko yayi na ruwa liquid abin nan wanda har ya mashi date of misali amma da wahala kai su suna gingin abin abinsu ga aljanu ko iskokai ko shedanu sai ka zo wajen bahaushe a wasa filani wanda kai ake zaton ka fi tsanin Allah ka fi tsayawa ga Allah ka fi tsare addininka ka fi tauhidi ka fi imani ka fi ikhlas amma kuma kai ne al'amarinka kai dai komai dai aljani dai shedani dai iskokai dai rijalul gaibi wane ne wane ne to mutanen ɓoye har imanin ka ya salwanta baka sani ba kana nan kana fafutuka wai kai kana ganin kana rike da sunna wa huwa mu'awwidatan wa huma ilajuhu shar'i nace sune qula'uzai qula'uzai sune maganin sihiri na shari'a la gai ba wani kama kame ba can ngane ko nace kama fi qauli hafiz ibn kathir wa gairi kamar da malam hafiz ibn kathir da wannan cikin malamai suka faɗa wa yaqul dubu kuma da wahidi yake cewa wa ana za a ba'u bayna yaday kitaba asarim al-battar fi tasaddi lis-sa'ar al fi nihayati kitabi min منذ أكثر من أربع سنوات وهو محاولة متواضعة yace gani ni wahidu ina wallafa muku wannan littafin gashi ina ajiye shi gaban makaranta shine wannan littafi wanda ke gaban asarul fitar fi tasaddi li sahr al asharat yace allazi yu'atuhum bihi wanda dama ne masu makaranta alkawarin zanyo masu shi a ina ne alkawarin fi nihayati kitabi a ƙarshen rubutun littafi na mai suna wuqatul lisan min jin wa shaytan منذ أكثر من أربع سنوات tun fiye da shekaru hudu ne masu wannan alkawarin ta yau gashi na kammala gashi nan a gaban masu karatu wa huwa muhawalatun mutawadi'a yace wannan kokari ne a cikin ladabi da tawali haba wahidu mu za ka yi makwanto na ce kultu na ce wa kaifa yakunu wad'u hadha alkitabi muhawalatan mutawadi'a ta yaya za a ce wai wallafar wannan littafi wani kokari ne da ke cike da tawali'u da ladabi ce aina tawadu ma'a ma fil kitabi min al khawd wal ghulu ina wani tawadu idan mutum ya karanci abin da ke cikin littafin nan na khawdu kutsawa cikin abubuwan gaibu wal ghulu da shishigi wa gara'ibul umur da al'amuran da baƙi ne a duniyar musulunci ba a san su ba kafin kai ka zo ka wallafa littafin sannan ka ce wani da ya akwai tawazu ciki na tawazu yake bal fihi min albida na ce kai abin da ke cikin wani littafin na bid'o'i wa muhdathatul umuri da sabbin al'amura suna nan ma la yusiha hal'ad. wanda ba sa kirguwa kirga ba za ta kididdige su ta tantance su ba falaysa fihi safhatun salima min maqal wa nadar ni a na da wani littafin banga wani shafi da za a ce daga farkon shafin har ƙarshe ba a samu wata magana da ya kamata a sake nazarinta ba tun daga farkon littafin har ƙarshe na ce ni ban ga shafi ɗaya salim salima safa salima shafi kubutacce lafiyayyen da ya kubuta min makal ba wani abin da za a ce a ciki na gyara ko nazar ko sake dumawa. amma falle man i'tabar ga wanda ya lura fal hadar al hadar ta haka kashe dunku yan uwa musulmi kashe dunku nan za mu tsaya a yau sai kuma in Allah ta'ala ya ba mu dama ta gaba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu muwafaka da gam da katar da dacewa da sunna ta sa annabin rahama sallallahu alaihi wasallama ya tsare mana aƙidar mu ya tsare mana imanin mu Yasa muna cikin waɗanda Allahu wa rasuluhu a haƙo an yi rudohu Allah da manzansa muke ƙoƙarin mu ga mun gamsar in kunna mumini mun kasance masu imani ba wanda zai mana haka in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala shi muke roƙo alhamdulillahi rabbil alamin